Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanku da wannan lokaci mu da kuma sake haɗuwa da ku a cikin karatun littafin faratun zaki littafi na biyar wanda ni Shirih Usman na rubuta kuma nake karanta muku a nan tashar Hausa Nobel TV so kar dai jama'a a manta a yamma subscribe sannan a danna alamar kararrawa domin a rika sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi kowane shiri daga cikin shirye-shiryenmu za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin shirin da ya gabata bayan da bayyanar wannan shirgegen aljani sai dukkan aljannu da mutanen da ke filin nan suka firgita da ganinsa barin ma fuskarsa shi dai wannan aljani ya kasance shirgege ne don girmansa ya yi biyun bishiyar kuka yana ɗauke da shirgegen kai mai kama da tsauni gashi da jajayen idanu da suka yi misaltuwa da garwashin wuta aljanin nan na riƙe da shirgegen al'amudin baƙin ƙarfe a hannunsa ganin wannan aljanin ma kaɗai ya tsorata dukkan jama'ar musulmi hatta rundunar kafirai sai da suka tsorata da ganinsa marasa ƙarfin zuciya kuwa nan take suka kama somewa saboda tsoro sarki aljanu manitu sai kusanto ga wannan aljani ya ce ya kai sharaful maut ka sani cewa ba don komai ne kiranka ba sai don ka kawar min da waccan ɗan uwa naka mai suna saiful barzak da dukkan rundunarsa aljani sharaful maud ya bata fuska ya dubi sarkin baƙaƙen aljannu cikin muryarsa mai kama da arada ya ce ya kai wannan sarki na aljanu tun haɗuwarmu da kai ne rantsuwa ga wuta a ruwa cewa zan kasantu cikin wannan rayuwa ina mai yi maka biyayya har bayan raina bisa ga taimakon da kai mini ka tuna cewa tun a wancan lokacin na nemi ka bani izini da na shiga duniya na yaƙi dukkan jama'ar musulmi na karkashe su amma ka hade ni da aikata hakan wanda dole na na hannu ba don raina ya so ba sai ga shi yanzu dama ta samu a gare ni da zan ƙarar da dukkan musulmin duniya ai wannan aiki ma tamkar wajibi take a gare ni don haka na ji kuma na amshi ka ya kai sarkin duniya aljari sharaful mot na idda faɗin hakan nan idan faga jama'ar musulmi yana tafiya ƙasa na girgiza ko da aljani sharaful maut ya so ga jama'ar musulmi ya ƙare musu kallo sai kawai ya bushe da mahaukaciyar dariya wannan dariyar ta sace ta haddasa karamar girgizar ƙasa inda iskar bakinsa ta ringa ɗeban musulmi tana watsar da su a gefe aljani sai hulbarzak ya yi duba ga sarauniya badaliya ya umarce ta ta tsawatar wa dakaranta da kada su yi kuskuren tunkaran aljani sharaful maut shi kaɗansa zai tunkare sa bayan da aljani sai hulbarzak ya gama faɗi wa sarauniya badaliya hakan ne ya tunkari aljani sharafu ya tsayu a gaban shi sai ya kasance tamkar ɗan tsakori a gaban raƙumi sharaful maut na ganin sai ya bata fuska ce kai sai fulbarzak a wancan karawar tamu ka yi nasara a kaina ta hanyar wancan tsinannen sarƙar to kai sani a yau kuma a wannan fili labudda sai na halaka ka tamkar yadda ka halaka ɗan uwana abin soyuwa a gare ni maɗali'u sai fulbar zaga tashi sama iska ya tsaye a daidai fuskar sharaful maut yana a halin ƙanƙanta ya ce ya kai ɗan uwana kuma abokin gabana kai sani a wancan lokacin da muka fafata yaƙi da kai ba sarƙar sarkin fararen aljannu ba ce ta sanya na yi galaba a kanka ba face ubangijin musulunci a wancan lokaci na ɗaure ka da sarƙar janibin jinnu ya ce za ka ƙare shi dukkan rayuwarka cikin kurkukun sarƙar nan amma wancan la'anannen sarkin ya kubutar da kai sai dai a yau cikin wannan fafatawar tamu da za mu gabatar kai tsaye zan halaka ka domin kai annoba ne ko musiba ne ga musulmin duniya aljani saiful barzak na gama faɗin haka ya zare takobinsa ya ta kasance tana walƙiya ɗaukar idanu ga wani zare ga wani koren haske na fita daga cikinta ya kifi a kan aljani sharafu suka rugun tsire da masifaffen yaƙi mai tada hankali da sanya zuciya zulumi gaba ɗayan mutane da aljannun da ke wurin nan suka zuba idanu suna masu kallon wannan attabo da ke kasantuwa tsakanin manyan aljannun biyu da babu kamar su a duk faɗin duniya aljani saifu ya himmatu sosai wurin ganin ya yi galaba akan aljani sharafu amma abin ya ci tura domin ko duk inda ya sara a jikin aljani sharafu sai ya ji tamkar ya sari dutse shi ko aljani sharaful maut sai kawai sai kai wa saiful barzak mangar yake da hannunsa amma saifu na gocewa sun ɗau lokaci mai tsayi a haka kafin aljani sharafu ya fusata ya tuna cewa shi fayayen saifu ne kuma ya jibantu sosai ga al'amuran yaƙi domin kotun da yake a duniya babu wani jarumi da ya taɓa kai shi ƙasa a fagen daga face saiful barzak ya irin alwashin da ya ci akan kanin nasa saifu nan da nan ya fusata fusata mai tsanani wani bakin hayaki ya fara fita daga bakinsa da hancinsa kawai sai ya kwarara wani sakaran ihu wanda ya haddasa babbar girgizar ƙasa iskan bakinsa kuwa ya rinka tuje bishiyoyi daga tushensu badariya da jama'ar ta kuwa duk sai iskan nan ta ɗebe su ta yi watsi da su a can gefe guda da nisa dukkan jama'ar da ke bakin kogon zakuna sai da su ya tashi suka shiga cikin rudu da sauraron wannan ihu na aljani sharaful maut bayan da sharafu ya tsoke bakinsa ga barin ihun ne ya rikide daga siffarsa ta jirgin aljanin nan ya koma madaidaicin aljani kamar kowa ko da sai burga ga haka sai ya tsawa ga sarauniya badariya akan maza su bar wannan wuri amma sarauniya bajari ya teburis buris da shi maimakon hakan ma sai ta wa sarkin yakinta mai suna hassan albasari tsawa ta ce da shi ya kai sarkin yaƙi ka ɗebi shauran jama'a ta yanzu ku bar wannan wuri domin kuwa saiful barzak ya sanar da ni ɗazu cewa muddin aljani sharaful maud ya juye iduwa asalin siffarsa tofe na iya halaka kowa daga cikinmu don haka ina umartar ku da ku gaggauta barin wurin nan baki ɗayan ku. jarumi hassan albasari ya cire hular karfin da ke kansa yadda bisa sarauniya ya ce haba ya shugabata ta ya kike da tan zan barki a wannan wuri cikin halin nan ki sani cewa fa kafin na amshi wannan mukamin sarkin yaƙi sai da na yi rantsuwa cewa zan kare ki ke da ahalinki sarauniya ta yi ta da hassanu da shirin tsirarin dakarunta a su bar wannan fili amma suka yi turus da ƙarshe ma hassan ya zara takobi ya tunkari aljani sharaful maut yana mai kwala kabbara aljani sharaful maut ya duba ga bigiran da sarkin yaki hassan al-masari ke zuwa ya murmushin mugunta kana ya duba ga bigiran da aljani saiful barzag yake nan ma ya murmushi garin haka sai aljani saiful barzag ya falfalo da masifaffen gudu yana mai tunkara sharaful maut aljani sharafu ya nuni da hannunsa ga saiful barzag nan take tsaya kikam a inda yake yayye ya kara gaba amma ya gagara sharaful maut ya bushe dariya sannan ya juya ga bigiran sarkin yaƙi hassan albasari shi ma ya nuno shi da hannu kwatsam sai sarkin yaƙi hassan albasari ya ji wata ƙaramar guguwa ta fincike shi cikin sauri irin na walƙiya ta sada shi da aljani sharaful maut sarauniya badari yana ganin haka ita ma ta falfalo da masifar gudu shauran jama'ar musulmi daga jinsin aljannu su ma suka lissafi aljani sharaful maut don fashoran takarar kafarai suka yi ɗauki kansu aka kuma rugunsumewa da masifaffen yaƙi daidai lokacin da sarauniya wajeriya ta karaso ga aljanin shariful maut a daidai wannan lokaci ya sanya takobinsa ya fille kan sarkin yaƙi hassan al-masari ganin haka sarauniya wajeriya ta ƙwalla ihu ta ƙara ƙaibin gudunta tana isowa ga aljani sharafu ta daka wani uban tsalle a sama ta kwala kabbala ta zabga ma aljani sharafu sara a tsakiyar kansa takobin ta ratsa kansa sannan ta sauka ƙasa ta duburarsa ya zama takobin sarauniya wadadiya ta tsarke aljani sharafin mod biyu ta yi masa tamkar yadda mahauci kewa nama yayin fiɗa yayin da boka bishmagal makani da shauran bokaye ukun nan suka ga al'amarin da ya afko ga aljani sharafu wanda shi ne suke takama da shi daga duk rundunar aljannu sai ran boka bishmal ya ɓaci ya dubi ga sarkin baƙaƙen aljannu manis sai ce haba ya manitus ka tabbata wannan shi shine sharafin maut kuwa domin kuwa a yadda na san sharafu wannan tsinanniyar sarauniya ko rigarsa bata isa ta yaga ba ba ma ta halaka shi yayin da sarkin bakaken aljannu manisus ya ji kalaman boka bishimalu sai ya murmushi ya ce yanzu dai kai dubi ga gangar jikin sharafu tukunna sai ka samu amsar tambayarka boka bishimalu boka bishimalu na juyawa sai kawai ya ga jikin sharafu maut da takobin sarauniya ta ratsa ya kuma haɗuwa tamkalma babu wani abu da ya taɓa samunsa sarauniya badariya na ganin haka ta kuma yunkurawa ta afkawa aljani sharafu da mummunan yaƙi ta kasantu tana mai kai masara da suka da duk iyakacin karfinta shi kuwa aljani sharafu ya tsayu a gabanta baya ko motsi a duk sa'in da takobin sarauniya ya sauka a jikinsa sai ya shige shi tamkar yadda iska ke shigewa sarauniya badariya ta yi mamaki kwarai ga haka amma a tana cewa duk aikin sihiri ne sai da mai da takobin na da cikin kufe tana ta karanta wasu warkoki daga littafin annabi ibrahim alaihimu salatu wasalam ta tofa a jikin aljani aljani ya ƙara ƙara mai razinarwa kana ya zuma ya miƙa hannunsa wata labceciyar takobi ta bayyana a hannun nasa girman takobin nan kuwa ya kai girman iccen dabino ya ɗaga takobin da nufin datse kansa rauniya badariya kwatsam sai aljani saiful barzak ya kara so ya shori sarauniya wa jariya da dukkan mukarabanta ya bace ganin haka su ma shirin aljanu daga jinsin farare suka bace bat. lamarin gimbiya ratar lawahi kuwa da jari muzaffar suna biye da tsohon nan har suka iso wani ƙayataccen guri mai yawan furanni da yalwataccen iska sannan tsoho ya ce da su nan inda muke shine lardin ashtar kuma a nan ɗin ne dai al'amudin farko yake ku nutsu ku saurare da kyau na sanar da ku cewa dukkan wayannan al'amudai suna bisa kulawar sarkin zakuna da ake wa lakabi da bulyakinu shi sarki bulyakinu asalinsa aljani ne kuma babban sarki mai ji da isa ga al'amarin sarauta da ƙarfin damtse a zamaninsa yakan ɗebi askarawansa ya ta samma dukkan garin da ya ga dama da yaƙi ya yaƙe su ya kayan wajensu da matansu kana ya halaka yaransu haka sarki bulyaki ne ya kasantu ga aikata wannan aika aika har lokacin da jama'ar aljannu suka gaji da halinsa suka yi hawa zuwa ga wani babban malami mai suna ihimimu dalibi shi wannan malami ihimimu ya kasance daga cikin malaman wani babban sarki ya kasance daga cikin malaman babban sarkin nan Maliku Sefi Ibn Ziyad bayan da aljannu suka kawo kukansu ga Malam ihimu Dalib sai ya yi hawa ya je tarar da wannan sarki bullaki ƙina shi da tarin askarawansa da yawan ya ta sama miliyan guda Malam Ihimimu ya yi kira ga sarki ƙinu da ya hannu ga aikata wannan mummunan ɗabi'a ta sa ta farwa ƙasashen aljannu da yaƙi aljani bulyaki ne ya fusata fusata mai tsanani ya ce kai wannan tsoho da neman fitina kake ta yaya za ka iso har gari na kuma ka hane ni da aikata abin da ke faranta min rai aiko bisa wannan shishigi naka ba makawa in sa askarawa su halaka min kai yana gama faɗin haka yi wa askarawansa umarni da su kare malam ihimmu ko da malam ihimu ya ga haka sai ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da ya mayar da aljannun nan siffar zakuna gaba ɗayansu aiko nan take Allah ya amshi buƙatarsa sai kawai aljannun nan su duka suka suma ko da suka farfado sai suka ga halittarsu ta juye daga nan aljanu zuwa ga siffar zakuna ya kasance daga kan mararsu zuwa sama na siffar zaki ne sannan kafafunsu ma haka sai dai su sai dai suna tsayawa a tsaye tamkar 'yan adam kuma suna iya magana a wannan lokaci sai malam ihimu ya kuma roƙon Allah da ya sanya aljannun nan su zamto bayi ga wata sarƙa tasa yadda duk wanda ya mallaki sarƙan nan zai iya juya su duk yadda ya so nan ma Allah ya amshi buƙatarsa to fa daga nan sai shi malam ihimu ya miƙa wannan sarƙa ga wani almajirinsa a haka a haka har attajiri almadud ya amshi wannan sarƙa a haka a haka har attajiri almadud ya mallaki wannan sarƙa kuma ya umarci aljanu kuma ya umarci sarkin aljannu bulyakinu da ya tsare wannan al'amudai kada su bar kowa ya isa gare su ko da kuwa jininsa ne face wanda ke ɗauke da sarƙan nan da ruhinsu ke a jiki da dattijo almudud ya zo nan garancensa sai ya dubi muzaffar ya ce kun ji wannan shine labarin sarkin zakuna bulyakinu a yanzu dai dole ku fara mallakar sarƙar nan ta attajiri almadud wanda ke ɗauke da ruhin aljani bulla kino shi da askarawansa muzaffar ya ce yanzu a ina sarƙar take kuma ta yaya za mu mallake ta dattijo ya ce sarƙar nan dai yanzu tana nan bisa ga ƙarƙashin wannan lardin na ashdar yadda za ku mallake ta kuwa shine za ku yi taku goma bisa ga damanku daga nan sannan ku yi taku arba'in zuwa hagunku za ku isko ta jan ciyawa tilo ɗaya tal sai ku kama ta ku fisge nan take wata matattakala za ta bayyana a gaban ku zuwa ga kokon da ke nan ƙasa ku taka matattakalar nan zuwa ƙasa za ku riske wasu manyan duwatsu da ya ja ɗaya rawaya sai kowannen ku ya ɗau ɗaya ku ɗan ƙara gaba za ku riske wata babbar rijiya sai ku fara jefa jan dutsen nan cikin rijiya da zarar kuka jefa sai ku yi maza ku dawo baya inda kuka ɗau duwatsun nan za ku kuma ganin wannan jan dutse ya dawo ku kuma ɗaukarsa sai ku je ku jefa dutse mai ruwan rawaya a cikin rijiyar ku tsaya a gefen ku tsaya a gaban rijiyar ruwan rijiyar nan zai ciko za ku ga baka da kwari guda uku cikin kwansu ku ɗauka ku ƙara gaba za ku riski wani babban fili fetal daga sama a gefen yamma za ku ga wannan sarƙa a sirrin samaniya sai ku sanya wannan baka da kwarin ku harbo sarƙar amma fa ku sani cewa muddin kuka kasa harbin sarƙar nan to labudda dukkanku sai kun halaka saboda duk kwari guda idan kuka harba ba ku nasara ba wasu zarazaran mashi za su bullo daga dukkan kusurorin ƙogon nan su nufo ku da ta tazarar taku goma a hankali hakanan idan kuka harba kwari na biyu ma ba ku yi nasara ba ma sannan za su kuma nufo ku da ta tazarar taku goma idan ko ka harba na ƙarshe ba tare da nasara ba ma sannan ku za su tsire ku muzaffar da gimbiya ta suka yi godiya ga bayanin da mutum mutumin attajiri almadud ya yi musu sannan suka nufi cikin lardin ashtar suka aikata kamar yadda ya umarce su wannan matattakala ya bayyana gare su suka gangara cikin kogon nan suka iske duwatsun nan ja da rawaya a nan ma kuma aikatawa tamkar yacce ya sanar da su sai ga ruwan rijiyar nan ya ciko baka da kwari suka bayyana gare su a saman ruwa muzaffar ya ɗau baka da kwari suka ƙarasa ga wannan fili inda suka yi alba da sarƙan nan ta attajiri almadud rataye bisa ga iska tana ɗaukar idanu ita dai wannan sarƙa an sana'anta ta ne da ɗanyen dutsen lu'ulu'u kana aka yi mata alau da zubar jadi yadda duwatsun zubar jadin suka zagaye wani dutsen azurfa da ya kasance a tsakiyar sarƙar ba tare da ɓata lokaci ba mazafar ya ciri kibiya ya ɗame bisa ga baka ya auni wannan sarkar ya saka mata kibiyar nan ta nufi sarkar gadan-gadan tana isowa duk da sarƙar nan sai sarƙar ta matsa ta ba ta wuri kibiyar ta je ta ciki bangon ƙoƙon ƙoƙon nan hakan na faruwa kuwa wasu zakwa zakon masu suka fito daga dukkan kusurorin ƙogon nan suka nufi su muzaffar muzaffar da zatar da wahi suka yi matuƙar mamaki da faruwar wannan lamari zatar da wahi ta ce da muzaffar kai ko kaga wannan lamarin da ya afku muzaffar ya amsa ta cewa babu sarki sai Allah buwaye gaga da misali tabbas na gani da idanuwa na yadda sarkan nan ta goce gocewa kibiyata tamkar ta kasance mai rai amma babu komai bari na kuma jarabawa bisa karo na biyu muzaffar ya kuma taɓe wata kibiyar ya sakar ma nan nan ma sarƙar ta kuma goce wa kibiyar tamkar ya ta yi a karo na farko wayannan masu suka kuma kusanto su muzaffar ya rage shaura bai fi zira'i kalilan ba su tsire su muzaffar ya ce wannan ko tsinannen sarka duk yadda aka yi akwai abin da ya rage ba ma'aikata ba ya yi duba ga gefensa da hagunsa bai ga komai ba kawai sai ya tuno da jan dutsen nan da ke hannun gimbiya ta lawahi ya amsa ya kare wa dutsen kallo da kyau sai ya ga an yi rubutu a jikin dutsen an rubuta ya kai wanda katsin cikanka cikin wannan kogo don mallakar sarkar attajiri almadud ka yi amfani da wannan jan dutse don cimma buƙatarka yadda kuwa za ka yi shi ne ka jefi sarƙan nan da wannan dutsen sannan ka yi sauri ka harbi dutsen da kibiyar hannunka muzaffar na ganin haka ya godiya ga allah sannan ya jefi sarƙar da dutsen kuma ya sauri ya halbi dutsen nan da kibiya ƙwara ɗera ta rage masa faruwan hakan ke da wuya sai dukkan masukan nan suka koma ga muhallinsu wannan sarƙa ta karkato zuwa ƙasa ta zo gaban jari muzaffar nan da nan muzaffar ya ɗau sarƙar sannan suka fito suka tadda mutum mutumin attajiri almadud ko da ya gansu sai ya musu barka bisa ga samun nasarar da suka yi sannan ya kuma shaida musu cewa a halin yanzu kun nasarar mallakar sarƙar sarki bulyakinu don haka sai mu tinkari fadar sarki bulyakinu gimbiya lawari ta yi saurin tarar numfashin mutum mutumin ali da ce to jama'a a nan za mu dakata a cikin karatun littafin a cikin karatun wannan ƙasaitaccen ƙayataccen littafi na faratan zaki littafi na biyar wanda ne shirai usman ke karanto muku a nan tashar hausa nobel tv kada a manta dai a yi mewa subscribe sannan a danna alaman kararrawa a tashar mu ta hausa nobel tv domin sauraron dukkanin littattafanmu a duk lokacin